يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايوا الاميد هنا ثلاثيات قوم غوت الربيع الاول ما اجرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقمك الله مدينه دبو دا دليل دا rafiyar ta dace da shi daga watan goma na shekarar 2022 ubangiji muke roƙo ya zartar da mu duniya da lahira karatu da muke cikin littafin ahdari na shek abdurrahman al-akhdari rahimahullahu ta'ala da aka malam yana ta jan hankalin mutumin da ya kasance yi a cikin shimfiɗan wannan littafi kafin ya fara magana a kan tsarki da abin da ya shafi sallah ke cewa wala ya hillu lahu an yi akhira taubata a shafi na uku kenan bida ce ga mutumin da yake ba da ba ya jinkirta tuba wala ya ƙulu hasta ya hadini Allah bai ce ga mutumin da yake ba da ba ya ce shi ba zai tuba ba har sai allah shirya da shi wa innahu min alama min alamati shiqai lallai faɗin hakan yana cikin alaman taɓewa a nan duniya da lahira wani kublani sannan yana cikin alamomi na allah fatala ya kuyatar da bawa ya yarfar da bawa wa ɗautar basira da kuma toshewar basira ما لن يتقوسها ويجب عليه حفظ لسانه من الفحشاء واجبين غبالغي غبالغ سكيا يا هرشا كودك الفاشا مغنى البنغا والمنكر دا أبنكي والكلام القبيح دا مغنى ممونا وأيمان الطلاق haka wajibi ne ga dukkan baligi da baliga musamman namiji ya kiyaye harshen shi daga rantsuwar saki wallahi in baka yi abu kaza ba zan saki matata wallahi idan kike rika waje na sake ki wanki harin muslim da yi wa musulmi tsawa haramun ne wa ihanatihi da wulaƙarsa musulmi وسبه دباجنش وتخويفه دكورة الدشي في غير حق شرعيه باتاد ونهكنا شريعه وكان وانا مئل لك تاوى يجب عليه حفظ لسانه من الفحشاء واجبين دبالغي دبالغا توكيا هرش الرسول عن الفحشاء ولم تدعوا جنفرنجك هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم akwai hadisai masu yawa da suka zo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin farko hadisin Abdullah yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysa almu'minu muminu taan lalle ba mu'mini bane mai kan mutane gashi nan ya zo ya cika kaza mu'mini baya sukan mutane walalla'an sannan ba mu'mini bane su da ke la'antar mutane Kasi ne yawa wani wacce ba kasi ne mata kowa dai dinanne ne a wajenka wannan ba mu ne bane inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walal fahish ba mu ne bane ba mumi ne bane mutumin da yake da alfasha alfasha mazinati a wannan ba mu ne bane walal bazi manzon Allah ke cewa baya cikin jerin mumi ne mutumin da ya kasance yake da maganar banza manzan Allah yake cewa matan shi ya Aisha ya ke matata inna Allah tabbas Allah na yuhibbul fahisha mutafahish Allah baya son mutumin da yake mai alfasha al mutafahish mai kokarin yayin alfasha wanda za ka ga saboda bala'i akwai alfashan sannan ko da yaushe kokari yake sai aikata alfashan wannan baya cikin masu imani ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da abu dawud da imamu tirmidhi rahimallahu anhuma suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara cikin hadisi yake cewa inna sharran nasi manzilatan yawmal qiyama lalle wa fi sharrin mutane masauki a wajen Allah ranar tashi alkiyama man tarakahu nasu istiqa'a fuhshihi shi ne wanda mutane suka rabu da shi ba sa zama da shi ba ruwan mutane da lamuran shi saboda tsoron alfashar da yake da ita to ka kenan magana mai dari wa yaje wa alaihi hifzu ne min alfasha wajibi ne ga kowane mumi da mumuna ka kiyaye harshensa daga alfasha wannan hadisi imam bukhari da muslim suka rawaito a wannan hadisi manzo Allah yake cewa ta Aisha يا عائشة إن الفحش لو كان رجلا لكان رجل سوء وظل كتبتا يا عائشة lalle alfasha da ta kasance namiji to da ta kasance mujin ne mummuna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da wannan kaga lallai kowa ya ƙoƙari ya kiyaye harshen nan nashi mu mun karanta a karatun mu na baya manzon Allah sallallahu alaihi ya ce wa Mu'adh ibn Jabal ya Mu'adh kuffa alayka hada ya kai Mu'adh lalle ka kama wani harshe naka mafi falalar sadaka mafi a duniya shine mutane su kufuta daga sharrinka kar ya kasance kullum kowa yana tsoron daka mai sharri حديث يا إن غسل بجان أبي الغفاري رضي الله عنه يكيتي ومتي يا من ذن الله صلى الله عليه وسلم والأي كان سكن فللا أوجن الله سيم ذن الله كتم الإيمان بالله أي كن ديه فللا أوجن الله شين إيمان الله والجهاد في سبيله ده جهاده دندوك كعدين الله سيلا قال تنبيه من ذن الله بايان na yi imani da Allah na yi jihadi don ɗaukaka addinin Allah wani aiki ne yake biyo wannan ayyuka a baya za ka sai yake tambayin shi wani ‘yansa bayi ne ya fi falala a gurin Allah sai manzo Allah ke cewa ‘yansa baiwar da ya fi falala a wajen Allah shi ne mutum ya ‘yansa baiwa mai daraja mai yawan kuɗi a wajen iyalanta? da ka sai ke tafiya da Allah wannan aiki ne na masu kuɗi irin ta baiwa to amma idan ba aikata haka ba me zan yi sai manzan Allah ta tu'inu sani'an ka taimaka mutumin da kai yana da sana'a mutum ya gudu shago a anguwa yana sana'a ku taimaka mai da kayan aiki kar ku taimaka mai wajen rusa shi ya kuma ruwan musulmi au tasna'u li akhra ko kuma ya kasance mutumin da bai san yadda dai sana'a ba ka yi kokari ka nuna mai ga yadda ake sana'a don yi kasance ya koya na ƙara cewa ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka ce ne rauni ya kasance bai yanta baiwa ba ban taimaki mai sana'a ba wanda bai iya ba ban agaza mai ba wani ya kasance haka a nan malam suke cewa daga cikin taimakon mutum da bai iya sana'a ba mutum ne ka tarar da motar shi ta lafiya hanya yana ta dibi-dibi za ka ce ka zo kai a matsayin ka wanda Allah ya ka sanya a kai ikan ce ka gyara bai ka ce ya tashi tafi za ka yake cewa ya manzo Allah idan ne rauni mun aikata duka wannan ayyuka sai manzo Allah ke ce mai to abdaraka ya kai abizari ta kuffu sharraka ani na ka kama sharrinka daga mutane fa innaha sadaqatun minka ala nafsika wannan sadaka ce wacce kake wa kanka a karantanka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da wannan wannan magana ta malamin alayi magana ce mai girma sosai wa yajibu alayhi hibbu lisani min al-fahsha'i wajibi ne ga baligi ya kiyaye harshen shi daga alfasha wal munkari da abin ki wal kalamin qabihi da magana mummuna sannan ke cewa aymanu salati da rantsuwar saki wajibi ne gabani ya kiyaye harshen shi daga rasko saki kiyaye mata Allah ya cire ku za ka yana cikin kuskure da maza suke yawan fadawa wataƙila ka kyauta idan kika leƙa waje za sake ki to ita ba ya wuce wallahi kina leka ƙofar waje na sake ki to wataƙila za a iya samun damuwa wata ran babarta ta zo yayin ta ta zo ta leƙa waje to ta ba. to kaga maganar saki Allah subhanahu wata'ala ya yi magana wacce ta kasance mai hatsari sosai dangane da lamarin saki a cikin wasu balakara lokacin da Allah subhanahu wata'ala yake faɗa mana ga yadda ake saki bayan Allah subhanahu wata'ala ya gama jero yadda ya kamata ya saki sai Allah ke cewa wala tattakhidhu ayati llahi huzwa kar ku riƙe ayoyin Allah a matsayin ababen wasa za ka ya sake ta ta kusa gama idan sai ya dawo da ita ki na miki saki dubu wannan wasa ne da ayoyin Allah subhanahu wataala sannan ko sai zuwa ce yanzu tumara ya dai a yadda rai shine kawo ta saki uku sauran kuma ɗari tara da casa'in da bakwai sai kai ta neman gafaran Allah idan ku Allah biya zai maka wanka je kiyama to da ka da sakamakon ka kenan to da ka wajibi ne ga dukkan mutum da yake gi ya kiyaye harshen shi daga rantsewa da saki wallahi idan baka yi abu kaza ba mata ta na sake ta kar yi haka idan baka ci wannan abincin ba na saki mata ta musamman yankin larabawa za ka ga suna da irin wannan abari to lallai irin wannan yasin fuzgar shi da yake wa mummunai. ya kasance mutum ya dinga rataya igiyar auren shi da wasu ababe wanda suke ababe ne wanda ba su da alaƙa da auren to bagi muke koyi da da mu duniya da rayuwa da wannan Allah subhanahu wata'ala a farko suratul talaq yake faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkan wani mai imani يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يا كيوانا نمي جرما إذا لا تسكي ما تايوكو to ku saki matayenku a lokacin da suka gama idda Allah ke cewa wa ahsul idda sannan ku irga idda daga yadda ka sake ta eh yau to dai Allah ya kada ta dara guda wanki to daka sannan kun an dawo da ita to yau dai Allah fa kana ta na dawo da wanki wa ahsul idda ku kiyaye idda in ji Allah wattaqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijinku Allah ce wattaqullaha to kaga me kawo ka ce ka yi rantsuwa ka saki matarka wattaqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijinku la tukhrijuhunna min buyutina kar ku wutar da matayenku daga gidajenku wala yakhrujuna kar su mata wuta daga gidan ya wata saki da ta dauko wani mai akwai kura ya fara tattara kaya haramun ne wattaqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijinku la tukhrijuhunna min buyutihinna kar ku fitar da matayen su daga gidajen auren su wala yakhrujuna su ma kar su fita bayan an sake su in dai sake ne ne sake illa an ya'ti la bi fahishatin mubayyana sai kun zo da alfasha bayyana ya sake ta tana kawai maza gida ya sake ta tana zagin mahaifiyar ya sake ta ta kira kashe shi irin wannan aya rabu da ita illa an ya'ti da bi mu mubayyina sai sun zo da alfasha mabayyaniya Allah ce wa tilka hududullah wannan iyakoki ne na Allah ya kuma za ku sani lamura saki iyasa ce ta Allah wa man ya ta'adda hududallahi faqad zalama nafsa lalle duk mutumin da ya kasance ya ketare iyakar Allah ya zalunci kanshi لا تدري لأن الله يحدث لا تدري لأن الله يحدث بعد ذلك عمر وقتني با با يوانا سكي درائي لا يبيو ألا يطار الدواني الأمري يقصد كي تداول أكا عورانتا ودوانا اللي لا تدوانا آية ميطي ألا أنا أغاني أكر سكي لكم الجنة هنك ننزكا ونمومني من هكذا أكد لليشي أوري إذا أكيشي أنيشي لي هرمو توع كركي أوري akan za ta saki ta zuwa wani lokaci ya zama auren mutakin ana yin shi ne har abada ya kasance Allah ya ƙara tsawara auren naku a cikin gidan aljanna to bangi muke rubu da ta duniya da layin to da wanda zaka gaskiya al'umman nan a bangaren saki ana kwama shana sosai sannan kuma damuwar ita ce ba a karatu za ka da a samu gyara ne idan ya kasance aka dawo da littafin Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka mutum bai dace ya rantsuwa a kan zai saki matan shi ba sannan kuma aikata hakan ma haramun ne so da in siya in yata daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah yake cewa man kana halifan falyahlil billah aw yasu dan mutum da zai rantsuwa to ya rantse da Allah wallah wa billah wa tallah ka da Allah aw yasmut ko kuma ya shiru karka ce to wallahi in ba ka haka ba na saki matata karka haka ubangiji ka roƙo ya sallan duniya da lahira da ka ramu tsaya na sai gora mutaki insha Allah kwadan mai alani wantiharul muslim da yi wa musulmi tsawa mai ko ta haka da abu kaza nan ya zo bai kamata ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ya kasance ka tawata da dan uwanka musulmi wanda gobe da mu karanta hadisi da ya zo akan haka daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam كما يد إمام أحمد وأبو داود وإمام الترمذي ذكر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المئات أما أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا ولاة مهتدين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما واغفر لكل موتى المسلمين الذي شهدوا لك بالوحدانيه وبنبيك برسالة وعلى ذلك واغفر لابائنا وامهاتنا واجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الاحياء من والاموات الاحياء من والاموات الاحياء من والاموات اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرنا يا رب الراحمين اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في عراقنا اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في مساكننا اللهم آمنا في مساجدنا اللهم آمنا في مدارسنا اللهم آمنا في طرقاتنا اللهم آمنا في أسواقنا اللهم آمنا في كل مكان اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم إنا نجعلك في نحوره شرورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء وذات الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعضاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين